الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا sai dai in ka rataye yin ɗin akan ikon Allah ta hanyar ka ce zan yi shi in Allah ya so gobe kuma ka ambaci ubangijinka da cewa in Allah ya so in har ka manta baka faɗe ta ba ka ce ina fatan ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga abin da ya fi kusa da shirya da dacewa a wannan lamari